أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na 194 muna cikin kitabul hajji kuma muna cikin fasalin haruma wa haruma bihi wa bil harami ko ko shi na ba at-ta'arudu ka gane wa haruma bihi wa bil harami at-ta'arudu an haramta bihi da dalilin yin harama wa bil harami kuma an haramta da dalilin hurumi ta'arudu gittawa muhurimi ko wanda a cikin hurumi ya gitta ma haiwanul bari dabbobin tudu to ina na harami yake min na haul madinati daga nan ka'aba in an ka ta san ma hanyar madina arba'atu amyalin mil huduna aw hamsatun ko biyar littan imi zuwa tan'imi da nan masallaci ne alfarma nan ɗakin ka'aba zuwa masu da aisha shi ne Tanimu domin Tanimu ita ce bakin haram nan hilita nan masu ɗauko harma da umra daga cikin garin maka nan suka zo su yi harma to da masallaci zuwa can mil hudu na ko biyar wa min al-iraqi ya an ka bi gehen iraqi ba sai inda hurumi yake iyakaci ne samaniyatu wato mil takwas dan nan har zuwa lil makadai wani da ake ce makadau wato abin nan wani dutse na na makadau to na bakin hurumi amma yanka ta sama gehen iraki wa arfata daga nan masallaci mai alfarma in an ka tashi an kai gehen arafa shi ko tis'at mil tarana wato kaga dannan harami har zuwa gehen namira to shine mil tara domin ita arfa ba ta cikin homi kilita to kame a shige ta na mira na nan nan masallacin arfa wannan da ake sallah din nan a zahar la'asar jam'i kasu to ai gab shi ga namira cikin namira na bai iya shiga arfa ba shi yasa ba tsaya nan wa a bi masjid hadu kurhin ba mun shi ba ba wa min jiddata sai an yoge hin jidda da nan ka'aba abin da yake gehen jidda abin na hanya wajen jidda faɗin harami hurmi a sharafu mil goma na da nan duka hurumi na da nan ka'aba li ahirin hudaybiya har ƙarshen hudaybiya domin nan wajen sashi jidda take ya yi tsawo ya yawa to wannan shi ne abin da zagaye masallaci ko wace hanya sanannata nata tun tushe idan za su mana nan duk suna aika shi masallaci eh, masallaci ya kama eh duk suna sa masallaci a duk duk duk mulmi na kai sallah nan kamar ka sallah ka ba hmm. sailul hilli an gane shi hmm. riga wannan ta hilli wani kifu yana tsayawa hu kuma bayan hurumi bai shiga hurumi ba akwai wani gebe mai kwasarwa to duna hu yake bai shiga ciki ba eh to wasanni to gittawa da an kace ba a yi ga hayawanul barri wa in ta'annata ko da ya ɗebe ɗabi'u ne na daji ya ɗabi a gida muna tare da kuwa awalam yukal ko da ba a ci ne ya samu aminci kamar irin gyaro ko biri yanzu kasa akwai biri biri can kwarai su ka taɓa ganin su ko ita hanya akwai biri manya mun gani su ko aw ɗaya ma'in shi ne ko ko tsuntsun na ruwa wanda ya zama ya lizinci ruwa kasan an ce ba a gitta mahaiwa da bari walau lam yukal to ba akwai ba an ce babu ba haram na ba farauta farauta ruwa ga wanda an mahurmi to ko da ko ɗaya rama'in na tsuntsun da a cikin ruwa sannan an ce an haramta da dalilin harama da hajji ko umra da dalilin shiga hurumi an ka ce an haramta ta a rubu ko ba haka ba ta'arul balmi ko ba haka nake ba wa baydihi haka na an haramta gitta kwainai ba adan da tsakwainai haram na ga muhuri wa juzuhu da yan taki nai to in tsuntsun na ga hannu ne wani su ka kafe shi biyar da zai yana ga hannu ne aure bukati ko na karo ka ta to shi an ka ce in ya sake shi dabba in ya tsari ya dahi kama kayanai wa hu an amhu sai Allah su rama da hannun juna ya budda mulki ne daga kai ne amma wala da baitihi banda yanzu tsuna gida ne wannan don yana ya harba da hajji ba a cewa ya sake shi wanda a gida ne a manna yace wa in ahrama minhu shin bagiran da ake cewa ya bar shi da saki nai in ya harma daga gidan gida shi an mahal ihralihi ya harma daga nan duk da haka tsutsu na nan da saki nai ko ku a in dai daga gida ya harma tsutsu na gida ne sakai tawila ne kuna tare da ku to in ya dawo wanda kaka ya ce wala ya saji da mulkin bai sabanta da mulki ne su dai saki hannun juna wala ya saudi hu ko ba haka ba ko mai ba ce shi ajiya to in an ba shi shi an ba shi ajiya hu in waje da mudi a ya mai da abin da an ka bayan ajiya na tsuntsu in ya samu wanda ba shi ajiya tun da ya shiga cikin harma wa'in la bukiya in ko ya ba su wa mutu shi ke ya rage yana da hannu rai ajiyar ah, to in ya dawo shi muhurimi sun yana iya saye ne ga rai ko ko bai saye ne wa fi sihhati shira'ihi ko a cikin ingancin saye ne gare shi da rashin saye ne kaunani malam ya iltifati illa alfarata ba an ce wa haruma bihi wa bil haram ta abu bari ko illa al farata sai ku sanya babu komai na aka sheka wal hayyata sai kuma cijiya babu komai aka sheka wal aqraba da kunama su kan waɗannan mutulakan awo sun cutar ko ba cutar ba babu komai. ko ba ko ya karama duka duka sai aka wa guraban da hankaka eh ne Allah hankaka sai mun ina jin ina jin hankaka hankaka mun zuba zuwa su maka mutane ko a hankaka a ina gani a adolina na an kaka sai kuma, ana muka san bannan kaka ba eh ta asin da ru ta asin na sai an sa an sai dinki oh wahidi ata da shirwa wafi girin ma amma a cikin kashi yan kanana ƙananan sun hilafa an ba. wannan shi kam malam ya ce akwai akwai kauli junan ana kashe su ko ba a kashe su wannan kam an saba mm an kaka su ba a wadiyansu amma can macijiya da kusanya da kunama an kashe karama an kashe babba so hmm. ku zo karatu ina irin misalin abinda ake kashewa ka adiyar sabu'i kamar wanda yake mai tsallaka iyaka na masu za zaki na kun kabi hanya ce sai ya kare ku ya ci guda cikin hurumi to da gare ku a ku samu ku samu an ka tara mai wala suna kama jiki inda ba matsorata akwai ba kansa ido kamar kyarkeci amma munan kura muka saba da shi amma yan kabura ko awo in ya zan gudan babba ya girma shi ma halatta aka shi ka tsere khifa illa da katalihi akwai irin wannan tsuntsuwa sun suna ga shi ya ba da tsoro babu inda za a yi yana tara jama'a yana abin nan su to shi ma sai an kashe to ai kokari a samu bindiga wawa zagan babu komai aka ce dama kiri sun san dama kiri ko lilhilli ga wanda an halali zai harami cikin hurumi oh, oh to an ce illal fa'arata ko to maimakon ma na ce illal jarada ya ce ta an ammal jarada ko jaradu ya samu ku Ta an ammal jaradu kamar inda fara ta gada wuri wato ruwan bara an kai kuna cikin harama to shi ma wannan an yi rangwamin saboda ma da Allahu fi dini na kharajin wata hada amma shi mai ta yayi kokari in ya kaji kawatai ina na zai azata don kashi take wata don iya kashe goma sha ɗaya sai akwai a <laughs> eh fara ko ta kai fara wa'illa in ko bai kokari bai kashe ta fa kimatu ya da kima ce alaiku wahil wahilati hamnatu kun ji shin ko in ya kashe guda ya bada damkin gari wa in fil nawmi ko da ku cikin kwana ya kashe ta ko da mantuwa ina misalin inda aka bada hafna kadudin kamar inda ya kashe tsutsa ko ya kashe azarra in shi na ganinta ko ya kashe tururuwa wal jaza'u bi qatalihi shi jaza'i wajibi na da kashe shi shi haranul bari an ka ce inda ya kashe shi ba babu wani dalili an ka ce wa illi mahamasatin ko da gagarumar yunwa ya kaji ya kashe shi to biya ka samu ku to an ga ce inda sani ne na ya kashe shi ya ce mala ya ce ya waje ba wajen halin koda da jahilci ya kashe wani fiyanin da mantuwa wata karrara oh, oh na lillahi kuma sakamakon ya maimaitu ina misali kasa hannun marar da haramin hmm, kun gane shi kamar kibira ta wanda a hilli ya halba ta cikin hilli bisa ga farauta wadda a cikin hilli amma sai zan hurumi na tsakanin hilli hurumi ya lebo inda hurumi ya lebo to kasa hannun marrabi haramin kamar kibiya wadda ta zo ta shuɗe cikin hurumi ta tega hilli ta kashe dabba muna tare da kuwa don haka wannan warautar an kashe matattata zai ba da abin nan sakamako wa kalibin ta ayyana ɗari ƙuhu haka nan da kare da ya aika cikin hilli amma sai hanya ce ta zama ga ta share daga cikin hulmi sai sai ya aw qasara fi rabbihi ko ko dar kari amma ya takaita bai dare shi kwarai ba kare ya kwanci ya ce cikin wuri mai banna mai kare na ya biya jazai aw arsala bi qurbihi ko ko ya saki kare ne ya aika ya kusa ga hurbi fa qatala harijuhu sai ya kashe warauta har har mai mahitin hurbi duk dai wal jaza'u waɗar bihi na haramin haka nan inda ya koro farauta daga hurumi amma sai da ta hito ya kashe ta yi ma ta yanar jaza'u wa ramin minhu aulahu an gane shi ko inda ya zai yayi halibi minhu daga hurumi aulahu koko ya halba ga hurumin ya kashe to duk ba a cin wannan farauta don masaita amma wa fihi jaza'u wata alili hili salafi haka nan inda mutum ya gitta farauta ga halaka kamar ya samu wani dabba sai ya cire mata bundi ya cire mata yake zagori za su nan sai sake ta kamar yadda annabi Sulaiman yake zai wa hudu hudu wajen ko ko mikanta ta walam ta ta haƙaƙa salamatu ba tabbatar da tana zama lahiya lauta ta miƙe ba muna tare ko walau da na kasin ko da ko da tawaya na wa karrar yan a harajar shakkin sun mutu fuka kamautahu Thank you.